بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان قوديا تتبتق الله سبحانه وتعالى wanda ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka a yau lahadi biyar ga watan rabi'u sani a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 24 ga watan 12 shekara ta 2017 miladi mun haɗu a wannan masallaci da ke nan na ceko rochin cikin garin mina domin ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka littafin annuqaya fi ilmi tafsir na al'imam jalaluddin abdurrahman asayuti allah ta'ala ya jikan shi da gafara ya rahamshe shi sanadiyar wannan haɗuwa tamu ita ce daura da ake gabatarwa domin amfani da hutu da aka samu na 'yan makaranta maimakon abin hutun ya tafi haka sabahalala yasa ake sanya karatuttuka domin ya zama an amfana kuma an amfanar ubangiji subhanahu wata'ala ya amfanar da mu kuma ya sanya waɗannan karatuttuka sanadiyar tsira ne a gare mu duniya da lahira wanda ke tsaye wurin ganin waɗannan al'amura sun tafi yadda ya kamata ubangiji subhanahu wata'ala ya saka ka musu da alkhairi ya kuma amfanar da mu baki ɗaya darasin da nake kasancewa da mu shine darasi na ulumul qur'an kuma a shi wannan darasi na ulumin qur'an muna karatu ne a cikin littafin annuqaya fi arba'ata ashara ilman Suna littafin kenan annuqaya idan aka ce Shi ne tataccen abu tsaftataccen abu abin da an riga an tace an tankaɗe an rege an tsakuro an tsamo Shi abin da wannan littafi ya ƙunsa asalin wannan littafi littafi ne da al'imam sayuti allah ta'ala jikan shi da gafara ya rahamshe shi wanda ya rasu a shekara ta 911 ya wallafa shi akan ilimin muka guda goma sha hudu domin yana fahimtar waɗannan ilmomi guda goma sha hudu inda ya ka same su to daidai gwargwado ka sami abin da zai maka jagora ilimin kuma da ya hada a ciki waɗannan goma sha biyu ya hada da ilimin addini da ilimin boko domin a ciki ya kawo abin da ya shafi likitanci ɗaya kenan a tsibbu sannan ya kawo kuma ma abin da ya shafi operation fiɗa duk ya yi bayani a cikin waɗannan littattafai waɗannan babi babi guda goma sha ilimin muka guda goma sha hudu to ilimi na farko a cikin sha hudun shi ne ilimin tauhidi da ya kammala sai biyo da ilimin tafsiri da ya kammala sai biyo da ilimin hadisi da ya kammala sai biyo da ilimin fiƙihu sai biyo da ilimin usulul fiqh haka malam ya zayyana waɗannan ilimin muka guda goma sha hudu a cikin littafin to kasance muna magana ne akan abin da ya shafi ulumul qur'an sai muka tsakuro abin da ke da alaka da ulumul qur'an a cikin goma sha hudun yanzu kenan goma sha uku suna can a asalin littafin sai muka ciro abin da yake da alaka da ulumul qur'an gaba ɗaya na littafin da malam ya bayani sai dai kash abin da ya rubuta kan ilimin aqida ilimin tauhidi ya rubuta shine a mazhabi na asha'ira ba akan mazhabi na ahlus sunna wal jama'a ba wannan littafi na annuqaya da imam sawiti rahmatullahi ta'ala alaihi ya wallafa kamar da ya faɗa a muqaddima a farkon matashiyar babin ya ce ilmin yubhath fi an ahwal kitabin al-aziz wa hasiru fi muqaddimatin wa khamsatin wa khamsina naw'a ya ce shi wannan tsagi na abin da ya shafi ulumul qur'an bayan muƙaddima ya ƙunshi abubuwa guda hamsin nau'uka hamsin da da ke da alaƙa da ulumul qur'an a muƙaddima sai ya kawo ta'arifi na da ɗaya kenan ya kuma kawo abin da yake al'aya ya biyo da abin mai ake nufi da sura ya shiga ilmu sura wanda yake su sun gabata a darussan da suka shuɗe wannan shine darasinmu na tara kuma a wannan darasi na tara za mu tashi ne a nau'i na goma sha tara da nau'i na ashirin mana za mu tashi a nau'i na goma sha tara kenan a cikin nau'uka hamsin da biyar da ya faɗa mun yi nau'uka goma sha takwas mun yi nau'uka goma sha takwas nau'i na farko shine almakiyu ayoyi da surori da aka saukar da su a makka menene almakki nau'i na biyu almadani menene kuma almadani sai nau'i na uku alhadari wanda aka saukar a halin zaman gida ayoyi ko surori sai nau'i na hudu shine asafari wanda aka saukar a halin tafiya sannan sai nau'i na shida na biyar shine annahari wanda aka saukar da rana aya ko sura sannan sai allaili na shida kenan wanda aka saukar da daddare daga nan sai malam ya kawo nau'i na bakwai wanda yake shine saifi ayoyi ko surori da aka saukar da su a lokacin bazara sai biyo su da ashita'i wanda aka saukar a lokacin sanyi daga nan sai malam ya kawo nau'i na tara shine alfirashi wanda aka saukar da da su a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwanci duk ayoyi ne ko surori ne malam ya bayani a kansu a matsayin sharar fage daga nan sai malam ya kawo nau'i na goma wanda ke shine asbabun nusul sabubban saukan ayoyi ko kuma sabubba na saukan surori da ma me ake nufi da asbabun nuzul sai daga nan sai malam ya kawo babi na goma sha ɗaya awwalu ma nazala farkon abin da ya sauka a alƙur'ani mai girma sai ya biyo shi da akhiru ma nazala ƙarshen abin da ya sauka a ayoyin alƙur'ani mai girma da surori daga nan wannan za ka iya cewa a babi na farko kenan domin ya ce mayar ji'u ya ce min ha mayar ji'ilan nuzul wa huwa sana ashara nau'a ya ce a ciki akwai ayoyi da surori da bayanin su yana komawa zuwa ga saukar alƙur'ani mai girma ne wanda yake suna da nau'uka guda goma sha biyu su malam ya zayyano a nan daga nan sai ce wa min hama yarju ila sanad wa huwa sitta daga ciki kuma akwai abin da ke koma zuwa ga isnadi na alqur'ani mai girma shi kuma ya kasu kashi shida ma'ana akwai almatawatir da al'ahad da ashaf idan muka dora a nau'i na 55 da malam yake lissafi zai bi nuna mana nau'i na uku shine ma'ana qalhu sab'a ma'ana alkara'atu sab'a sai nau'i na hudu. Kira'atu salasa kira'o'i guda uku cikon bakwai da suka zama goma wanda ke bayani ya kai ya gabata a kansu cewar su ma kira'o'i ne tabbatutu kamar da kira'o'i bakwai suke tabbatattu daga nan sai malam ya kawo nau'i na goma sha biyar shine kira'o'i da suka shahara a bakunan sahabbai da tabi'ai wanda yake kuma ba a karanta alkur'ani da su daga nan sai wani ina goma sha shida malaci kira'atu nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kira'o'i da aka ruwaito zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama da isnadi ɗaiɗaikun isnadi ba isnadi irin na alkur'ani mai girma ba sai kuma nau'i na goma sha bakwai mana ce arruwatu waɗanda suka shahara da ruwaito alkur'ani mai girma sai nau'i na goma sha bakwai mana ce alhufaz wanda suka shahara da haddar alkur'ani mai girma wannan shine inda muka tsaya a karatuttuka da suka gabata ma'ana a darussanmu guda takwas da suka gabata mun yi bayani ne akan waɗannan abubuwa a wannan karan za mu ɗora kenan sabon karatu da za mu shiga sai malam ya ce wa min ha tsagi na uku kenan wannan shi ne sabon karatunmu na yau allah ta'ala ya mana jagora allah ta'ala ya mana muwafaka ya mana gamtakatar ya kuma huce mana gaba shi ne inda za mu tashi a karatunmu na yau ya ce wa min ha daga cikin nau'uka da suke da nau'uka na ulumin ƙoran daga cikin nau'uka na ulumin ƙoran guda hamsin da biyar da malam ya ambata sai ya ce wa min ha ma ji'u ilal ada daga cikinsu akwai nau'ukan da suke komawa zuwa ga yadda ake karatun ƙoran zuwa ga yadda ake karanta alƙur'ani in kun lura akwai da ke zuwa ga yadda ƙur'ani suka sauka yanzu zai mai da mu zuwa ga yadda ake karanta yadda ake karanta shi ake hurta shi shine abinda malam ya ce nan kuma wa huwa sitta akwai babi babi da ke da alaka da yadda ake karanta alkur'ani guda shida ya ce alwakufu ɗaya kenan da biyu kenan al'imala uku almaddu hudu takfiful hamza biyar al'idigamu shida waɗannan guda shida su ne abubuwan da ke da alaƙa da yadda ake karanta alƙur'ani mai girma su suke da alaƙa da yadda ake karanta alƙur'ani mai girma in mun lura da yadda malam ya tsara littafin akwai babban lamba wacce ta faro tun daga ɗaya biyu uku hudu har zuwa hamsin da biyar wannan lamba ce da tun da dama a muƙaddima malam ya faɗa ya ce hamsin da biyar su ne nau'uka na ulumin ƙur'an da ya kawo a cikin wannan littafin saboda ka waɗannan lambobin suna lissafin wannan hamsin da biyar ɗin ne har zuwa inda suka cika ɗaya kenan sannan na biyu a cikin kowanne babi kuma yakan ce abu kaza abu kaza a ƙarƙashin shi akwai abubuwa guda kaza kamar da ya ce mina ma yarju ilan nusu sai ya ce akwai guda abubuwa goma sha biyu a ciki sai ya zo ya ce wa mina ma yarju ila sanad akwai abin da ke kuma zuwa ga isnadi ya ce akwai abubuwa guda shida sai sa ka ga ce an nau'ul al'awwal ma na sab'a wa thani ka qira'atu salasa salas ah, ka qira'atu salasa wa salis ma lam yashtahir min qira'ati tabi'in haka ya zayyano su to haka nan yanzu da muka zo wa mina ma yarju ila al-ada'i wa huwa sitta sai ga ya ce al-waqfu wal-ibtida' a nan bai ce bai lissafa su kamar yadda ya lissafa na farko ba amma da ya zo na uku sai ce annau salis al'imala ka sai mu lura akwai lambobi da yake lissafa su da annau kaza annau kaza a cikin kowanne babi sannan akwai babban lamba da take lissafi na asalin nau'uka hamsin da ke cikin littafi Allah ta'ala ya mana jagora. Allah rahimahullah ومنها ما يرجع إلى الأداء وهو ستة الوقف والابتداء يوقف على المتحرك بالسكون ويزاد الإشمام في الضم والروم فيه والكسر الأصلين والكسر الأصلين واختلف في الهاء المرسومة تاء ما لن يتي ومنها daga cikin nau'uka na ulumul qur'an ma yarji'u ila al-ada akwai abubuwa da akwai waɗansu abubuwa da suke komawa zuwa ga yadda ake karanta al-qur'ani mai girma qala rahimahullah wa huwa sitta waɗannan abubuwa abubuwa ne guda shida abubuwa ne guda shida da su suna komawa ne zuwa ga yadda ake karanta alkur'ani mai girma abu na farko a cikin shida ɗin shine alwaqfu abu na biyu shine <clears throat> alibtida'u ina fata mun fahimci wannan da kyau abu na farko shine alwaqfu tsayawa kaga ai tsayawa tana da alaka da karanta qur'ani ne ai kana mutum ne yana karatun qur'ani sai ya tsaya ko saboda numfashi ko saboda cikar ma'ana ko saboda ya kai aya ko saboda zai je ruku'i ina fatan kun fahimce ni da kyau alwaqfu tsayawa walibtida'u da kuma farawa ina fatan mun fahimci wannan da kyau ko da farawa to wanne ake fara gabatarwa tsayawa ake farawa sannan tsayawa ake fara yi sai a ci gaba ko kuwa ya abin yake ai dama yanzu ana magana ne mutum yana karanta qur'ani kun da kyau ko tunda yanzu malam yana magana ne akan mutum yana karanta qur'ani sai zai mana bayanin tsayawa tsayawa kamar yadda na ambata ko saboda ya kammala karatun sai an jima zai ci gaba tsayawa ko saboda zai je ruku'i tsayawa ko saboda numfahinsa yana son ya sake shakan numfashi ya sake ɗaukan abin nan ci gaba da karatu tsayawa saboda wurin wakafi ne ko ba wakafi ba tsayawa saboda aya da dai sauran abubuwa da suke da alaƙa da tsayawa ya ake tsayawa a ina ake tsayawa mecece alamar tsayawa da sauran abubuwan da suke da alaƙa da tsayawa daga nan kuma sai a liftida farawa shin inda ka tsaya nan za ka fara inda ka tsaya ba sai ka meme koma baya ba koko a'a akwai tsayawa da in ka yi ba sai ka koma baya ba kai tsaye za ka ɗora gaba ka wuce amma akwai tsayawa da in ka yi ana bukatar sai ka koma baya ka sake janyo karatu kafin ka haɗa shi ka wuce ana fata mun fahimci wannan da kyau saboda haka malam ya wannan bayani to a takaice tashin fari ya kamata musamman ya ce tsayawar tukunna asalin kalmar wa kafa wa kafa inda gaji alwaqfu ma'ana tsayawa haka yake a larabci haka yake duk littafan kamus suna nufin dai alƙato mutum ya tsaya cik ko a tsaye da wani abu da yake tafiya ko a tsaye da wani abu da yake tafiya ai kana cewa tsayen mun da shi in ka ce tsayen mun da shi kamar yana tafiya ne sai ka ce ya tsaya ina fata mun fahimci wannan da kyau ai gaga gida da mutum ya siya yana sai da shi haka gidan yana ci gaba da tafiya ya ba da shi kyauta kaga gidan ya sake shiga hannun wani ina fata mun fahimci wannan da kyau amma daga lokacin da ya ce ya ba da wannan gidan wakafi to yanzu gidan ya tsaya ba zai sayar da shi ba ba zai ba shi kyauta ba ba za a ci gadin shi ba ina fata mun fahimci wannan da kyau to ba wannan wakafi muke magana ba yanzu muna wakafi ne na alkur'ani mai girma a rubutu a karatun qur'ani idan aka ce alwaqfu me ake nufi alwaqfu shine kayfiyatun nutqi bilharfi harfi harakati inda alwaqfi abinda muke magana a nan shine ta bangaren karantawa kenan kayfiyatun nutqi bil harfi yadda ake hurta harfi aw haraka ko kuma yadda ake furta wasali inda alwaqfi a lokacin da za a tsaya ku da kyau kaifiyatun nutuki bilharfi. yadda ake furta harafi in za a tsaya akwai harafi da in za ka tsaya ya za ka tsaya da shi ina fata mun fahimci wannan da ke ko misali misali rahmata allahi karibu min muhsini ina rahmata wace irin ta'un ce buɗaɗɗiya ce ko rufaffiya eh kun yi shiru rufaffiya ce ko buɗaɗɗiya buɗaɗɗiya ce buɗaɗɗiya ce ba rufaffiya ba ce to yanzu in za ka tsaya a kan inna rahma za ka tsaya ko kuma inna rahmat kuna jina da kyau to kunga shi ne a kaifiyatun nutuki bil harf yadda za ka hurta wannan harafin yadda za ka hurta wannan harafin ana samun sha ilimin alwakfu ɗaya kenan abu na farko da za ka sani abu na biyu awil haraka ko kuma wasali ar-rahman ya za ka tsaya akan nunu nunun ba tana da haraka wasali ba ai kaga alharaka take da shi wacce haraka ta me ta rufu'a ko ba tana da rufu'a ba to ya za ka tsaya wannan wasalin na rufu'a ya za ka furta shi to kun ga shi ya sa malam ya ce wa min hama yar ji'u. ila al'ada yadda ake karantawa yadda ake karantawa yadda ake karanta yadda za ka tsaya da eh, akan harafi ya za ka furta harafin in za ka tsaya akan shi in kuma wasali ne na harafin ya za ka furta shi wannan wasalin idan za ka tsaya akan shi wani shi ake nufi da alwakfu ta ɓangaren yadda ake karantawa kenan sai kuma mu zo mai alwakfu ta ɓangaren ma'ana inda za ka tsaya ma'anar ta cika ko ba ta cika ba tunda yanzu wannan waƙafi ne ta ɓangaren yadda za ka furta harafin idan harafi ne ko kuma yadda za ka furta wasalin idan wasali ne sai kuma wakafi ta ɓangaren yadda nan da ka tsaya ma'anar shi ta cika ya halatta ka tsaya a nan ka tafi ruku'i ko ko bai yi ba ina fata mun gane wannan da kyau ko ko wannan wurin a ƙur'ani za ka tsaya ka ci gaba da za ka tsaya sai an jima ka zo ka ɗora a kan karatu shi kuma irin wannan wakafin ya yake Insha'Allah Allah ta'ala bayanai za su zo a kan shi sai kuma ɗan uwan wakafi ɗin shine alibtida tunda malam ya ce alwakfu wa alibtida in aka ce alibtida'u shine fi'lu shay'i awwalan a larabci kenan lughat alibtida'u lughatan fi'lu shay'i ibtida'an shine a eh, fi'lu shay awwal mutum ya zama na shine karan farko da mutum zai aikata abu a ce ai ibtada kaza ya fara aikata abu kaza ibtada'atul kitaba ta fara rubuta ta fara rubutun ta fara rubutun amma a yanzu da muke magana kan ulumul qur'an abin da yake da alaka da karanta qur'ani idan aka ce al hau ana nufin ash-shuru'u fil qira'ati ba'da al-qat'i aw waqfi ya ce alibtida'u shine ya fara karatun alkur'ani mai girma bayan mutum ya katse karatun ko kuma bayan mutum ya ajiye wakafi wana ji da kyau in aka ce alibtida'u shine ashuru'u fil da ba'da au aw Shi ne mutum ya fara ya ci gaba da karatu bayan ya katse karatun ma'ana idan a raka a farko ne ya dawo ya katse ya yi ruku'i ya yi sujjada yanzu ya taso zuwa raka'a ta gaba to kun ga yanzu tunda ya dawo zuwa raka'a ta gaba zai dora ne kai inda ya tsaya ɗazu ina fata mun fahimci wannan da kyau ko to wannan kaga duk sunan shi farawa hakan nan ko kuma a'a mutum ya fara karatun ne sai numfashin shi ya ɗauke sai ya ajiye sai yanzu zai sake maimaitawa duka kana yana amsa sunan a aliftidawa babin karatun alkur'ani mai girma idan kana karatu akan alwaqf waliftida za ka dinga samun abin da yake da alaka da ire-iren waɗannan sunaye kuma galibi yadda yake zuwa a ƙur'ani mai girma ko a littattafai za ka ji ana faɗan shi ne alwakufu wa alwakfu tsayawa da farawa tsayawa da farawa tsayawa da farawa to ina aka ce alwaqfu wal ibtida'u me ake nufi kun ga mun yi magana alwaqfu shi kadai al shi kadai to yanzu ina aka ce alwaqfu wal ibtida'u me ake nufi shine ilmun yu'rafu ya'rifu bihi al-qari'u al-mawadi' allati yasluhu aw aula yasluhu al-ibtida'u biha ilimi ne na musamman da yake yi wa mai karatun alkur'ani bayani na inda nan ya dace ya tashi da karatu ko ba nan ya dace nan ya tashe, nan ya dace ya tashi da karatu ba nan ya dace ya tsaya ko ba nan ya dace ya tsaya wannan ji da kyau ko ilimin alwaqfu wal ilimi ne da yake karantar da mai karatun alqur'ani mai girma ina ya dace ya tsaya ina kuma ya dace ya tashi ya ci gaba ina ne bai dace ya tsaya ba ina ne kuma bai dace ya fara ba malamai suna da maganganu akan yadda suke rubuta suke bayanin alwakufu wal ibtida'u ana kiran shi alwakufu wal ibtida daya ana kiran shi almaqati'u wal itina'a ah, wal mabadi'u wal biyu kenan ana kiran shi alkatu wal itinaf ana kiran shi almakatu wal mausul sai dai wannan kadan ne yake zuwa a yaran mutakaddimu wato ilimin wakafi a ƙur'ani ilimi ne mai matuƙar mahimmanci mu lura da kyau ilimi ne mai matuƙar mahimmancin gaske ɗaya kenan na biyu galibin littattafanmu na tajwidi da muke karantawa a gida ba kasafai suke kaiwa gare shi ba na biyu kenan na uku galibin ɗalibai su ma ba kasafai suke bai ma zuciyarsu haƙuri su ci gaba da karatu har su kai ga kimiyyar sanin ina ake tsayawa ƙur'ani ina ne kuma ba a tsayawa ba kun da kyau ku haka za ka ji mutum yana karanta ƙur'ani malam zakyau sai kawai ka jori wuri kawai ya yi cas ya tafi ruku'i ko kuma ya katse karatu haka yana da matuƙar muhimmanci sanin ire-iren waɗannan ilimi na ina za ka tsaya ina ne ba za ka tsaya ba misali misali zan ba mu sosai da sosai mu mai da hankali menene hukuncin tsayawa a kan asala a faɗin Allah ta'ala da ya ce ya ayyu na amonu la ta as sala? an mutum ya tsaya a nan ya tsayawar shi ta yi ta yi? eh ba ta yi ba wai yana karatun ƙura ne fa ya karanta ya ayyuhal na amanu la taqrabu as-salah bace ba ya ku waɗanda suka imani kar ku zo kusa da sallah kun lura da kyau to ana samun ire-iren waɗannan matsalolin yanzu wakafin da ya yi a nan ya yi bai ba saboda haka ko dai ya faro daga ya ayyuhal na amanu kaga yanzu kai tsaye ba zai tashi daga wa antum sukara hatta alamu mata taquluna ba wannan jina da kyau dole sai ya maimaito da daga la taqrabu salata wa antum sukara la taqrabu salata wa antum sukara sai mutum ya koma ya dauko to kun ga yanzu tsayawa da yi anan ba ta yi ba tsayawa da yi ba ta yi ba misali na farko kenan misali na biyu faɗin Allah madaukakin sarki a cikin suratu Yusuf inna zahabna nastabiqu wa tarakana yusufa inda mata'ina fa akala kun ayar eh inna zahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina sai ya cinye kayan kenan fa inna zahabna lalle mu mun tafi nastabiqu muna rige-rige wa tarakna yusufa inda mata'ina muka bar annabi yusuf wurin kayanmu fa’akala sai ya cinye kayan saboda me bai karasa zuwa ga fa akalahu ba fa'akalahu a zi’ibu amma sai ya ce fa’akala mana sai ya cinye kayan ya kuke kallon ina fatan kuna bi muna fahimtar tasiri dan in ba da waɗannan misalan ba ba kasafai za mu gane yaren da ake magana a kan shi ba ah, misali na uku da zan ƙara mana da shi shine ah, faɗin Allah ta'ala a cikin tsoratu addahari tsoratul insan yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimin sai mutum ya sa iyana yayi يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعوذ بالله بيبا أها يدخل من يشاء في رحمته yana شقد da دي ya تشكر cikin والظالمين wa zalimina da azzalimai su ma yana shigar da su cikin me cikin rahamarsa shi wanda ya tsaya ana haka yake sanar da masu sauraren shi kuna ji da kyau wanda ya tsaya a nan haka yake sanar da masu sauraron shi haka wanda ya tsaya a la taqrabu sala haka yake sanar da masu shi ga su ba kan sahu in tarawihi yake ko ta hajji amma yana ce da sura la taqrabu sala to za ku ga kenan lalle ilalla akwai fahimtar akwai buƙatar a tsaya a san kun ga yanzu nan waɗannan misalai guda uku da na faɗa ba misalai ne da ke da alaƙa da yadda ake tsayawa a kan harafi ta ɓangaren ya ake hurta harafin ba ko kuma yadda ake tsayawa a kan wasali ta ɓangaren ya ake furta wasalin ba a'a ta ɓangaren ma'ana ce yanzu ta ɓangare ne na ma'anar saƙon da ka isar a kan shi ne ya halatta ka tsaya ko bai halatta ka tsaya ba kenan ilimin alwakufu wal yana da ɓangare ta tafsiri ta tafsiri ɓangaren ma'ana sanin ma'ana ai ga duk waɗannan ta ɓangarorin ma'ana ne yasa kace ce tsayuwa ba ta yi ba saboda ma'anar da suka bayar ba haka ba haka Allah maɗaukin sarki ya ba da ita ba amma wancan ta'arifi na ya ake tsayawa akan harafi ko ya ake tsayawa akan wasali shi wannan yana da alaka da al'ada'u yadda ake karanta Qur'ani shi kuma wannan misalin yana da alaka da ma'ana ma'ana da alqur'ani mai girma yake dauke da ita saboda haka ilimin alwaqf wal yake da matukar muhimmanci yake da matukar muhimmanci shi ya sa ma ah, ah, shekul ƙura muhammad ibn muhammad ibn muhammad ibn yusuf aljazari tajul ƙura kenan muhakkikul fan shi ayi kira shi muhakkikul fan wanda yake malami ne na fannin malami ne na fannin shi ibn jazari wanda ya rasu a shekara ta 833 833 bayan hijira yau yana da shekara nau kenan yau yana da shekara 600 da da nawa tun da zuma na 1439 kaga a tara a ɗaya uku saura shida kaga yana da shekara 600 a da shida ɗari shida da shida ibn al-jazari da rasuwarsa yake cewa a cikin littafinsa al-muqaddima alama ya jibu alaƙari da ƙoran an alama sannan ya maimaita wannan bayani a cikin tsayyibatun nashar fil qira'atil ashar yake cewa ba ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifati al-wuqufi والابتداء وهي تقسم إذا ثلاثة تاب وكاف وحسن وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنا فابتدي فالتام فالكافي ولفظا فمنعا إلا رؤوس العاي جوز فالحسن سيتي وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب ibn al-jazari yake cewa wa ba'da tajwidika lil huruf bayan ka iya fitar da harufa bayan ka iya fitar da harufa harufa na alqur'ani ka iya furta su kun lura da kyau ko ka san inda suke fita ka san a ina ake idghami ka san a ina ake ishari ka san a ina ake iqlabi ka san a ina ake ikhfa'i duk waɗannan abubuwan da sauransu na abin da ya shafi harufa ka tantance su ka ƙwalƙwale su ka fahimce su sai ce labudda min ma'arifatul wukufi ba makawa ya zama dole ka sanya ake tsayawa in ana karanta alkur'ani mai girma shi ne wa ba da tajwidika lil hurufi labudda min ma'rifatil wuqufi ba makawa sai mutum ya san al mana ma'ana ina ake tsayawa kuma ina ake tashi shi yasa shi yasa malamai da suke magana akan alwakfu suka kasabta wakafin zuwa gida biyu kullura da ke ko wakafi suka kasabta shi su malaman wakafin kenan za mu zo kan shi asalin wannan taksimi na za mu je taksimi na farko ya kasu kashi biyu akwai na almaghariba akwai na almasharika kun da kyau akwai na almaghariba akwai na almasharika sai kuka shiru rubutun ƙwar'ani ɗin shi ma ba kashi biyu ba ne na magariba da na masharika kun yi shiru ba ku karatun allowa ba ko yawwa ƙafun ƙafun ɗugo nawa ne da shi biyu amin a masharika a rubutun masharika ba wai a rubutun hafs ba a rubutun masharika a rubutun magariba, ɗugo ɗaya a sama fa'un ɗugo ɗaya a sama a rubutun masharika a rubutun magariba, ɗugo ɗaya a ƙasa eh kullum da ke ko? na biyu nunun a ƙarshen kalma ba tsakiyar kalma ba Kama ar-rahman a rubutun masharika tana da me dugu amma a rubutun maghariba fa ba ta dugu shi yasa muke kiranta da nu'ara nu'ara nunun mai kamar ra domin yadda ka gara ba ta da dugu haka ita ma wannan ba ta da dugu ita ce nu'ara nunun kaga nu ma'ana yana sanya faɗi nunin kenan ara mai kamar ra'un domin yadda kasar ra'un ba ta da dugo haka ita ba ta da dugo sai dai ra'un saukakkiya ce ƙasa ita kuma ta ɗan ɗaga haka to kenan muna da rubutun magariba muna da rubutun masharika kasancewar warshu ita tafi shahara a nan a wurarenmu sai ake cewa rubutun warshu da rubutun hafsu ina fata mun fahimci wannan da kyau ko so in aka ce ka rubuta hafsu da rubutun masharika a ne za ka rubuta ƙafin da ɗigo biyu idan aka ce ka rubuta ruwaya hafsu da rubutun maghariba sai ka rubuta kafin da ɗugo ɗaya ina fatan kuma hinci magana ta da ke ko in ka duba tarihi Shi ne ruwayar warshu da ta zo mana nan ina fatan kuna jina da kyau ko ta zo mana tare da mazhabar malikiya ne kuna fatan kuna jina da kyau ita kuma ruwayar warshu ai kira'ar mutanen madina ce domin warshu ɗalibin nafi'u ne ƙalun ɗalibin nafi'u ne ina fata mun fahimci wannan da ke ko mazhabar malikiya ko mazhabar mutanen madina ce saboda haka da ta zo sai ta zo tare da warshu da abin sai muke ganin kamar kamar warshu ɗin aishi yake rubuta alhali yanzu a rubutun masharika a rubutun masharika warshu ana rubuta ne ɗugo biyu a sama ɗugo biyu a sama ma'ana na kafin kenan to amma saboda shaharar da warshi ta yi a kan ta mutanen maghariba ce shi ya sa hata ma'aikata buga alkur'ani mai girma ta sarki fahad da take a madina da za ta buga warshu sai ta buga shi a rubutun maghariba mana ɗigo ɗaya na ƙafun a sama in za ta rubuta hafsu sai ta rubuta ɗugo biyu na ƙafun a sama domin ruwaya hafsu ruwaya mutanen kufa ce domin hafsu ɗalibin nafi'u ne ɗalibin asim ne shi kuma asim malamin kufa ne mana wabin bil gharra birru salasa da asim da hamza da kisa'i duk mutanen kufa ne mutanen iraq to haka duk mutanen masharika ne to ruwaya ta ta shahara aka haka abin da sa na jamu zuwa taƙaitaccen wannan tarihi kamar yadda ka san a matsayinka na ɗalibi rubutun ƙur'ani akwai rubutun masharika da magariba haka ya kamata ka gane tukunna ba wai rubutun hamsu da warshu ba ina fatan kun gane wannan da kyau ko rubutun magariba da rubutun masharika to haka shi ma a wakafi akwai na al-maghariba akwai na al-masharika wakafi a mazhabin shi ah, shine wanda yake babban malami a wannan a cikin mutaakhirun shine ne hibti al-hibti alamar waƙafinsa ita ce kawai sadu in ka lura da kyau qur'ani da kake karantawa ruwayar ƙalun da ruwayar warshu za a ga sadun ake rubuta eh za a ga sadun ne za ba kamar yadda kake karanta a rubutun magariba akwai ji masharika akwai jimun akwai suli akwai ƙili akwai lam'alif akwai kaza akwai kaza ba za ga galibi a ruwayewar shu da ƙalun za ga sadun sadun ma'ana sa ma'ana shi sa ma'ana sadun da ha'un in ka hada sadun da ha'un zai baka mai sa ma'ana uskut tsaya ma'ana tsaya alama ɗaya ike da ita to a rubutun maghariba shi yake da alamomi da nau'uka daban-daban shi yake da tam yake nan shi yake da alwaƙafu tam da alwaƙafu kafi da alwaƙafu al wannan a rubutun ma masharika kenan ba a rubutu na maghariba ba amma dai umuman ba tare da ka kallaci mazahib na alwaƙafu wa da'u ba idan ka kallaci shi kanan kansa waƙafin malamai suka kasa hijira uku shi karan kansa wakafin malamai sun kasafta shi zuwa gida uku kashi na farko alwakfu al-ikhtiyari alwakfu al-ikhtiyari kashi na biyu alwakfu al-ikhtibari kashi na uku alwakfu al kashi na farko alwakfu al-ikhtiyari wakafin da yi daidai ka tsaya na in ka tsaya ba za ka koma baya ba za ka ɗora daga inda ka tsaya ka wuce gaba shi ne alwakfu alikhtiyari da zaɓin kanka ka tsaya ba numfashinka ne ya ɗauke ba ba kuma jarraba ka malam yake yi ba wana shi yana da kyau ba numfashinka ne shi ne alwakfu alikhtiyari kai ne ka zaɓi tsayawa a nan ɗin kai ne ka zaɓi ka tsaya a nan ba wai numfashinka ne ya ɗauke ba ba kuma malam ne ya tsaye da kai shi yasa kaga ya zama alwaqfu al-ikhtiyari na farko kenan sai na biyu alwaqfu al-ikhtibari alwaqfu al-ikhtibari waqafi da malan yake jarraba ka malan ne zai ce tsaya nan kamar me kamar kuna karatun qur'ani sai ka zo fima anta min zikiraha sai ya yace ka tsaya akan fima ya za ka tsaya shin za ka tsaya fim ko kuma fima ya za ka tsaya kun da kyau alwakfu al ma'ana waƙafi na jarrabawa in ka lizimci malam kana biya ƙur'ani a wurin malam ka je ka dawo ka je ka dawo ka je da ka dawo duk waɗannan za ku zo gare su mutum ya nace wannan shi zai baka yadda zaka da an ce abdullahi bin abbas mujahid ibn jabar ya biya ƙur'ani a gabansa sau talatin sauka talatin wanda zai nuna maka kenan ashe a kowace sauka akwai abin da ake koya a ita kun ga akwai alwakfu al wannan zaɓinka ka ne ka tsaya ashe akwai kuma alwakfu al jarraba ka ake yi aka ce tsaya na ina inna rahmatallahi qarib za ce tsaya akan rahmata wai dan malam ya fahimci zaka tsaya da ta'un ne ka ce ina rahmat Koko za ka tsaya da ha'un ne inna rahma kaga wani ya zama aliktibari. sai kuma al-waqfu saukar gaggawa kenan ko al-waqfu al buƙatuwa ce ta sa ka tsaya ba wai zaɓin ka bane ba kuma malam ne ya ce ka tsaya ba kuna ce na da kyau alwakufu alitirari larura ce ta sa ka tsaya ba wai zaɓin kanka ba ne ka tsaya nau kenan ɗaya ba kuma malam ne ya ce ka tsaya ba nau kenan biyu kenan me yasa ka tsaya wata kenan numfashinka ne ya hau ya sa ka tsaya ina fata mun fahimci wannan da kyau mun gane wannan saboda haka alwaqfu alikhtiyari ikhtiyari zaɓin ka ne ba malam ne ya ce ka tsaya ba ba kuma ka ne ya ɗauke ba alwaqfu alikhtibari ba zaɓin ka bane ba kuma ka ne ya ɗauke ba a'a malam ne ya ce tsaya nan alwaqfu al ba malam ne ya tsaye da kai ba ba kuma zaɓin kanka bane a'a larura ce ta sa ka tsaya kai tsayawar gaggawa mun fahimci wannan da kyau kuna jina da kyau akwai wanda zai maimaita musu wakafi lura da tsayawan mai tsayawa in muka yi la'akari da ma'ana in muka yi la'akari da wakafin shi a karan kansa ya kasu kashi nawa uku in muka yi la'akari da wakafin shi a karan kansa ya kasu kashi uku al-ikhtiyari al-ikhtibari da ke ku al-ittirari amma la'akari za mu zo kan alamomi da karkasuwar alamomi na wakafi din nan ne za mu yi magana kan al da al shi kanka da ke ko wannan kai ka zaɓa tsayawa to a nan ne a nan ne malamai suka kasafta shi zuwa kashi kamar haka akwai attam cikakken wakafi akwai alkafi akwai kuma alhassan akwai alhassan daga nan kuma sai alkabih alkabih mummunan tsayawa kenan kenan alƙabi sai ka dawo baya ba za ka wuce kai sai ba attam akwai attam ɗaya kenan akwai kuma kuma mai tanajin alkafi biyu kenan sai kuma alhassan kuna jina da kyau sai kuma alhassan alhassan sunan wakafi ba wai alhassan suna abokinka ba don watakila kana da aboki sunan shi alhassan a'a muna magana alhassan sunan wakafi wanda zaɓin kanka ne duk waɗannan wakafi guda uku ɗin nan da muka ambata kowanne ka tsaya ya yi sai dai mataki bayan mataki ne wanda ya fi kowanne yi shi ne attab daga nan sai alkafi daga nan sai alhassan sai kuma alƙabe alƙabe mummunan tsayawa ke. to yanzu faɗin Allah ta'ala da muka karanta yudkhilu man yasha fi rahmatihi wa zalimin wannan wani wakafi ne alqabih barakallahu fikum ya ayyuhal na amanu la ta karbu salah wani wakafi ne wannan alqabih alqabih inna dhahabna nastabiq wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akala alqabih dan bai ba da cikakkiyar ma'ana ba saboda haka wakafin bai yi ba wakafin bai yi ba to wannan su ne waɗannan karkasuwa na alwakafu Alikhtiyari na zaben kai su ne ibn jazari ya faɗa a cikin muƙaddima da ya ce ba da tajwidika lil hurufi labudda min ma'rifati al-wuqufi wal ibtida wa hiya tuqsamu idan salasa tamun wa kafin wa hasan وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنا فابتدي فإتام فالكافي ولفظا فابنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن yace wa ghaira ma tamma qabihun wa ghaira ma tamma qabihun duk waqafi da yake al-ikhtiyari da ba tam ba ba kafi ba ba al-hasan ba wannan waqafin qabih walahu al ya samu ya tsaya a wurin yana a saukar gaggawa amma wa yabda qablahu zai fara karatun zai koma baya ɗauko jumla ya ci gaba wa yabda ai wa yabda'u qablahu ba wai zai tashi ne gaba ɗaya wannan shine abin da za mu tsaya a kan shi a yau darasi na gaba insha Allah ta'ala za mu yi magana akan abin da ya shafi alamomi na wakafi saboda ka zan buƙaci kowanne mu zo da alƙur'ani mai girma wanda yake karantawa eh, waƙafi da kake karanta a ƙarshe ba akwai alamomin waƙafi ba da za a yi fotokofin ne amma sai na ga ba zai yi a fotokofi ɗin ba ka zo da waƙafin ka ya fi, ka zo da ƙur'an da kake karantawa ya fi kuna na da kyau ko ba gashi nan ba inda kana da ƙur'ani musamman bugun madina ku lura da kyau bugun madina a ilmance ka san mu da mun dauki qur'ani in dai shafi bai shiga shafi shine bugun madina ina fata mun fahimci wannan da kyau ko to za mu yi nazari akan abin da ya shafi alamomin wakafi domin yadda mutum zai kauce ma tsayawa a inda bai kamata ya tsaya ba saboda duk inda aka sa maka alama ai kaga zai karanta da kai ko ana sanya nan wuraren a tafiya ma nan wurare kaza ba a yin hon wurare kaza abin nan talatin ake so ka tafi nan kuma alama ce ta kwana nan kuma alama ce ta gada ko ba ka ke ba yawwa to insha Allah ta'ala darasi mai zuwa zan so kowannen mai zo da alqur'ani da shi yake karantawa ma'ana qur'ani da ci karatu da shi sai a yi bayani kan alamomin wakafi da izinin Allah madaukakin sarki zamu mu dasa aya a nan sai a darasi na gaba idan mai duka ya kai mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik